السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Yau muna sha tara ga watan goma sha ɗaya. Shekarun hijira dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas. Daɗin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddara mana haduwa cikin wannan masallaci don ɗaukan darasin masallaci kamar yadda muka alkawarta wa juna a kowace safiya ta asabar za mu karanta wannan littafi sharhu masailin jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية نا babban malami Muhammad ibn Abdul wanda kuma Ibn al-Fawzan yayi wa sharha yau cikin amincewar Allah za mu tashi kan matsala ta 68 in dai ba mantawa ne ba ina jin haka ne ko? eh? ba mu gama wata masala ba? to na'am akwai inda muka bari kenan muna cikin matsala ta wayannan matsaloli da aka tara ko? to a yi dai ina da ne kan na shaidan ya mantar da ni na? wa amma ramihim ko ah, iyahu wato muna magana akan waɗanda suke rungume da gaskiya duka dole ne su samu abokanan gaba dole ne su samu makiya dole ne su samu waɗanda suke musu nun kufurci a cikin rayuwarsu da kuma gudanar da wannan gaskiya da suke ƙoƙarin assasawa. Ta yanda idan suka yi suka yi abu ya gagara za su kai ga ainihin wa shugabanni tare da yi musu ƙage da kuma danganta su da abinda ba su da dangantaka da shi. saboda me saboda su samu ko dai a dakatar da su su kuma su hole ko kuma a tsare su ko kuma a kashe su to daga cikin irin jifansu da suke yi suke danganta su da abinda ba su da dangantaka da wannan abun shine malam yace wa amma ramihim iyahum bintiqasi ko alihatil maliki ko wato kokari da suke wajen nakasa abun bautar shugaba ana iya cewa ka saba wa shugabancin shugaba kamar yadda fir'auna ya assasa tsarin mulki irin nasa akan cewa shine rabbul a'la sannan kuma yana da waɗansu aliha waɗanda ya tsara ya yarda a bauta musu a matsayin tsanin da zai danganta mutum zuwa ga fir'auna ɗin idan har ya bauta musu su an halatta su to sai aka yi rashin dace abun fir'auna da mabiyansa sai ga annabi Musa alaihi salatu wassalam da ɗan uwansa Haruna sun zo suna masu rusa wannan iddi'ai na fir'auna cewa shi abun bauta ne sannan kuma suna masu rusa waɗannan ainihin aliha da fir'auna ya amince ya halatta a bauta musu waɗannan annabawa na Allah manzannin Allah suka ce duka haramun ne duk wanda ka kira ko ka bi a matsayin wanda zai taimaka maka ka ci nasarar rayuwarka ta duniya da ta lahira in dai ba Allah ba bane makaɗaici mai rinjaye to shirka ce kuma duk mutumin da ya rayu akan haka har ya mutu to ranar gobe kiyama ba zai ci nasara ba dole zai dawwama cikin azabar Allah to su mutanen kwarai a kullum idan suka zo sukan saba wa tsarin mulki kowane iri ne matukar bai dace da na Allah ba to idan ko aka rasa yanda za a yi a ci nasara a kansu da wannan za a je a kai kuka wajen hukuma ba sa bin doka fa duk dokar da aka kafa sai su ce ƙarya ne ranka ya daɗe dokokinka gaba ɗaya ba a yarda da su sun rena ka sun rena ainihin tsarin da duk ka tsara to shugaba kuma bai son haka to anan sai su samu kafar da za su samu don a don kofe waɗannan mutanen kirki masu kira zuwa ga abun kirki idan suka samu aka don kofe su to su kuma sai su zamanto na gaban sarki tunda su suna kawo tseguma, to su ne malaman kwarai sai a ɗauke su su ne za su ba da shawara a gari sannan kuma su ne ido su lura duk wanda ba su yadda da shi ba ba su ba shi wato alamar yarda ba ba su rubuta mar wata takarda a rubuce an yadda ya kira ba to kar ya kira su an amince musu sune masu ba da dama in sun yarda da kai ka yi wa'azi in ba su yarda da kai ba ba za ka yi ba saboda me saboda su suna yarda da dokokin da duk shugaba ya tsara ko da sun saba wa na Allah don haka shugabanni sun yarda da su to su kuma wayannan da suka ce a'a duk wata doka in dai ta dace da ta Allah ba ba doka ba ce. a dawo a bi Allah da mu da shugabanninmu duk Allah ya umurce mu da mu bi Allah mu bautawa Allah shi kaɗai kada mu yi masa shirka babu wanda dokar Allah ta cire wa fula. sai ce to ka su hatta shugabanni ba su bari ba to ai shugaba shi aka fi so ma ya fara bin Allah don ya zama abun koyi sai a bi shi to amma idan shugaba ya bauɗe aka bi shi to duk an bauɗe wannan shine dalilin malaman sunna a duk inda suke suke ƙoƙari wajen yi wa shugabanni addu'a Allah ya shiryar da su Allah ya gyara aikinsu, Allah ya taimaka musu don idan suka gyaru al'umma ta gyaru. Idan kuma aka taya su ɓata da addu'a mummuna suka ɓata to duk za ku ɓata in ba sa'a kuka yi ba, ko kuma ku sha wuya. In baka yadda ka bata ba to za ka ji jiki to amma idan shugaba ya yi kyau to sai ka kasa duka ta yi kyau in kuma ka ƙi kyau to kai kuma za ka ji jiki to shi ne a sunance duk wani malamin sunna ba za ka ji yana mummunar addu'a ga shugabanni ba Allah ya lalata su Allah ya tarwatsa su in suka tarwatse kun tarwatse idan suka yi kyau kun yi kyau domin su ne ainihin sitirerin ainihin tukin al'umma ɗin yake a hannunsu daga zarar sun ja ku akan alheri sai ku fada cikin alheri idan suka ja ku akan sharri kuma kun fada sharri kamar ku shiga mota ne sai ku ce shegen direba Allah ya sa ma kannan kan munki biyar ya makance kuma yana challa gudu kace Allah ya sa kafin munki biyar ya makance idan ya makance kai din zaka ido ina Eh, kai ba kana kwance a baya kana gengedi sai kace Allah ya sa direban nan kafin minti biyu ya makance. Har ba zan ba. So <laughs> su ne suke tuki. Su Allah ya ba motar. To in suka lalace sai duk ku lalace. Yanzu idan za ku tafi sai kuka ga direban ku ya dauko tramol. ya ɗauko diyaza ya ɗauko wannan ya ɗauko wancan ya haɗa da wannan ya watsa ya ɗebo wiski ya kwarara eh ana ca ku kawo kuɗi sai ka bayar ya zo yana haɗa hanya to idan ba a hana su ba suka riƙa buguwa sai su riƙa bugar da ku a hanya sai ya rika ganin kawai a tsakanin tirelar can da wannan mai zuwa kafin su haɗu ya kurɗa hmm. sai abun ya bashi dama ya ce ai nan zan iya wucewa kafin wance ya zo na wuce kuma zai wuce ba sai ya mu tsaku <laughs> to haka shugabanni suke mana wallahi ke ya mu tsamu to Allah ya gyara mana su idan suka gyaru sai mu yi kyau idan muka samu na tsatsun direbobi to insha Allah ko za a yi hadari zai zo da sauki wai an ce wai gudu sannu faduwa sannu ko idan ka fallo da gudu to in ka zo faduwa ma da karfi za ka fadi Allah ya sauwa to su wa'annan miyagun ɗan kulu su abinda suke kenan sukan jefi mutanen kirki da suke neman kowa ya kyau sai su rika cewa ai sun rena hukuma sun rena dokar sarki kama fil aya kamar yadda dai mun karanta a aya fa inna hadhal ah, mas'ala wannan mas'ala as-sabi'a wacce take ta bakwai a lima qablaha ko ko okay wato tabi'atun tana biye da wa'incan mas'aloli guda uku wa'inda suka gabace ta tabi'atun lima qablaha tana biye da wacce ta gabace ta mimma ZakarAllahu fil aya daga cikin wa'inda Allah ya ambace su a cikin wannan aya min kabari ali fir'auna wanda ake ba da labarin mutanen fir'auna haithu qalu lahu lokacin da wa'inda suke ‘yan barandan fir'auna, ‘yan ainihin neman shiga a gaban fir'auna suka ce, Ata zaru Musa, yanzu ƙyale Musan nan za ka yi, wa ƙaunuhu da shi da jama'arsa liyufsidu fil arzi don su ɓata ƙasa. Yanzu kana kallon Musa fa zai ɓata ƙasan nan fa. da shi da mutanensa yanzu gaba ɗaya ba su son ka ba su son abin da ka tsara waya zaraka wa hataka zai kyale ka fa ya bar abun bautar ka kwata-kwata kuma duk ƙasa za ta ɓaci ta barka ta bar abun bautar ka a koma wa Allah Musa kaɗai, a bar dokokinka a koma na Musa kaɗai. yanzu haka za ka bar shi ranka yi dade haka za a gyale mutanen nan wai annabawa ne masu ɓata ƙasa tsohuwar sunna duk wani lalatacce yana gani idan ka zo kana gyara to kai ne lalatacce da haka zai yi farfaganda don ya ainihin nesanta waɗansu da kai domin idan aka ji kai ɓatacce ne da yawa sai su nisance ka ba za su mazo ka ba ma balle su gane manufarka to shi yasa sai suke cewa fir'auna yanzu haka za a kyale Musa a ƙasar nan ya lalata ta ya bata ta ya fa barka ya bar abun da ka tsara baya kula da abin da kake faɗa sannan kuma kai ɗin kanka ba komin komi bane a gunshi abinda ah, suke nufi waya zaraka wa alihataka suna nufin ya nuna uluhiyataka wannan allantaka da kake kiran mutane a kanta tofa ba ruwansu da ita so shi da jama'arsa gaba ɗaya ba su ɗauke ka ilahun ba sun ɗauke ka a matsayin abdun irin ibadi kai bawa ne kamar sauran kowane bawa a cikin bayi haka suke ganin ka kai ma wai bawan Allah ne wannan ba barna bane haka za a kyale su kuma Allah ya sauwa a uluhiyataka ala nasi wannan allantaka da kake da ita akan mutane wa ibadatihim laka da bauta maka da suke yi duk za su rusa a daina yaquluna anta ko anta laka shanu haka ne kuwa to walaka azmatun fil ardi a waya quluna suna cewa an anta laka shanu gashi kuma kai sha'anin ka ya wuce misali don kai ba ka da abokin haɗi amma ka duba yadda suka rena ka walaka azuma kana da girma matuka fil ardi a bayan ƙasa to amma su ba sa ganin hakan sannan kuma suna nan suna ta kiran mutane akan su rusa maka wannan matsayi kowa ya daina ganin ka da shi falau taraktahum yad'una ila Allah wallahi da zaka jale mutanen nan su yi ta kira zuwa ga Allah tanqusunaka za su tauye maka mutunci za su lalata maka matsayi yau <laughs> ashe ma ba Allah bane kenan tanqusunaka inda nasi za su nakasa maka aka ne ko eh? eh eh to to ka ko tanqisunaka eh idan aka ce ka, za su tauye ka eh sunaka za su nakasa ka gaba ɗaya, ka dawo kai ba kowon komi ba ne, inda nasi a gurin mutane a wa ka inda nasi sai su sassauto maka da matsayi a wajen mutane yadda ake kallon ka nan to wallahi in ka kyale a fana a tashi za a dawo a maka kallon da ya. fi kowane irin abu kaskanci fa'anta badir ƙawai a alaihim don haka ka gaggauta kare su ka gaggauta yin hukunci a kansu min ajali an tabqa haibar haibataka don saboda haibar ka kwarjininka ya wanzu kar ya lalace wa makanataka saboda matsayinka ko haibatuka wa makanatuka don idan aka ɗauke shi shine fa'ili ko? saboda me li ajali an tabaqa laka haibatuka don haibarka ta wanzu wa makanatuka matsayinka ya wanzu to idan ba haka kai ba haibarka kwarjininka kenan da kuma matsayin da kake da shi gaba ɗaya zai lalace, zai gushe, nan gaba ko an ce firawuna ma ba mai kulawa a kwana a tashi. Wa haza min al-ghishi li fir'auna wannan an yi wa firauna al-gushu an ha'inci fir'auna an dora shi akan gadar zaren yanar gizo sai ya hau ya rufe ido Karshe sai ya rufta Wata ta'ridihi lil halaki sun karkatar da shi sun yi kwana da shi sun dora shi akan halaka Allah ya kare mu. To wallahi duk irin wa'annan da suke zama kusa da hukuma yawancinsu ba su cika abun kirki ba, shi yasa annabi sallallahu Alaihi wasallam yake cewa duk shugaban da Allah ya arzuta shi da wazira sidiqin mataimaki ko mataimaka nagari to wannan ya dace duk wanda Allah ya bashi miyagun na kusa to wannan kuma ya tabe domin duk abun da yayi niyyar na alkhairi ma za su zo su ce kul in kai haka ba zai kyau ba in kuma bai tuna ba ba za su tuna mishi ba sai su yi mirsisi amma in na kirki ya samu ko bai tuna zai yi ba sai su tuna man ranka dade ya kamata a yi wa mutane kaza ba mm. ka san shugabanci ranka dade na jama'a wannan matsayi da muke da shi fa za a tambaye mu don wuri kaza suna cikin matsala kaga ya samu mataimaka na gari kenan idan ya manta za su tuna mishi in ya tuna kuma yace ni kam abu kaza da muka taɓa cewa za a yi ba a yi ba fa su ce a ah, ranka dade haka aka yi wallahi gara a gaggauta yi kaga sun taimake shi to amma wayancan ko ya tuna zai ce ranka da dare wannan ai bai kamata ma a kawo maganar yanzu ba tunda ya wuce yanzu ba ga halin da asusun namu yake ciki bane eh yanzu ai kaza kaza kaza sai su kawo wasu maganganun da za su kange kar ayi don su su samu su kaɗai shi yasa kake gani ‘yan majalisu na dottawa da na wakilai mutanen kirki eh duk wakila inda jama'ar da suka wakilta suke wa aiki in aka tura su abuja ba abinda suke yin banda fafutukar su ga jama'ar su sun more rayuwa ha su ne wai mataimaka din Allah ya sauke irinsu ne idan shugaba yake kuma kutun kutun za su yi su ga sun cire shi ko sun kashe shi wallahi idan suka yi suka yi kan ito su kuma sai su gwada hallaka ka nawa aka yi shugabanni nawa aka hallaka ko a Najeriya idan muka lissafa za mu samu shugabannin da aka yi ƙoƙarin kashewa wadda wa'yanda aka kashe za su kai uku. Kaga ta fawa ɓalewa, me aka masa kashe shi aka yi shugaban da yake wakiltar arewa sardauna mai aka masa murtala mai aka masa abacha fa guba aka bashi gane yanzu an dura mar guba sai yanda Allah yi. eh gane yanzu shi ma an dura mar sai yanda Allah yi. duk kuma wa'annan ɗin idan suka yi suka yi haƙi ba su haɗin kai to sai su juyo kanka duk hanyar da za su bi kuma su sun hallaka ka sai sun bi mu ai wanda ya ci tuwo da mumiya ya sha don ƙazan shi sai su koma gefe kuma da nakan na kusa za a haɗa kai duk wa'annan shugabannin namu 'yan arewa da aka kashe da 'yan arewa aka haɗa kai da namun ake haɗa kai sai a hallaka su kuma bayan sun hallaka bai zama komi a gani Allah ya so ina muke waya subhanallah malam ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sarki ya tabbatarwa Allah yatanaqasuna Allah jalla wa ala rabbus samawati wal ardh ƙoƙari suke wai sai sun tauye ƙimar Allah mai girma da ɗaukaka wanda shi Ubangijin sama, Ubangijin ƙasa, wai don a ga girman fir'auna. Eh? A kada girman Allah wanda ya yi sama ya yi ƙasa ya yi abin da ke cikin sama da ƙasa, ya yi abin da ke tsakanin sama da ƙasan wai a rusa ƙimarsa a girmama ƙimar wani bawan Allah. Shi ya ya ce, Ya subhanallah, wala ya inuna haza ala an fusihim haka ne go? ba sa taimakawa eh ina koma aka bane eh wala ya nuna haza ala an fusihim wala ya nuna haza ala an fusihim ba sa ainihin ganin aibin hakan a kansu su suna ganin daidai ne idan kuma wanda aka rubuta masa wala ya inuna haza ala anfusihim ba sa taimakawa wannan aƙida ta a girmama Allahn da shi ne maɗaukaki, mai rinjaye, mahalicin sama, mahalicin ƙasa, ba sa ganin hakan su a kansu, ba sa ganin ya kamata a goyi bayan girman Allah fiye da kowa. A'a, su suna ganin kawai in Allah kawai aka riba za su more a duniya ba su rayuwar duniya ne kawai ya alamuna zahiran ila hayatid duniya Allah ya kare mu wa'ibuna ala Musa aibanta Musa alaihi salatu wassalamu suke yi wa qaumahu da shi da jama'arsa na sahu fir'auna ko yayin da suka zo suna jan hankalin fir'auna zuwa ga wa Allah wa qaumahu da mutanen fir'auna domin Allah subhanahu wataala yace masa izhab ila fir'auna innahu tagha <coughs> ka tafi wajen fir'auna fir'auna ya yi shishigi in ka je faqul ka ce hallaka ila anta zakka ko kana da buƙatar tsarkaka Ba fa yaka in nuna maka hanya ka shiriya ila rabbika ka gane mahaliccinka kasha ka dawo ka zama mutumin kirki mai tsoron Allah sai ka dawoma akan mulkin ka har ka mutu kuma ka je lahira ma ka dora akan mulkin da yafi na nan kaga ba shiriyar da tafi haka ba basarake ya shiriya sai ya rayu akan mulkinsa a lahira kuma ya samu mulkin da ya fi na duniya amma idan ya zaɓi mulkinsa kawai sama da lahira shekarun ba su da yawa bai wuce ɗari da sai ya mutu sai ya koma bala'i fiye da talakawa wanda yake musguna musu matsayin da zai tsinci kansa a can ya fi matsayin da yake wa talakawa matsayin talakawansa na duniya idan da zai samu ya koma kamar talakansa na duniya da ya samu aljanna za a ci amma idan da ya tsaya ya yi aiki tsakaninsa da Allah ya bi Allah ya ɗora mutane akan girman Allah to da sai ya samu mulki mai yawa a can mai girma idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira kaga da mulkin ya fi nan girma to amma ina don haka ya yi wa fir'auna jan hankali ya jawo hankalinsa da shi da jama'arsa a wadalluhum ala dariqati sa'ada ko a sun nuna musu hanyar da za su bi su samu sa'ada duniya da lahira idan mutum aka ce masa ya samu sa'ada to zai shiga aljanna domin Allah ya ce allazina sa'idu wa'inda duk suka rabauta to ‘yan aljanna ne wato akasi ne ko kishiya ce ta allazina shaku don aka ce mutum sa'idi to ya samu aljanna in aka ce shaƙi to ya sadu da azabar wuta wannan jata a nuna musu hanyar da za su bi su tsira wa baqa'ul mulki wa salahihi sannan a nuna musu hanyar da za su bi mulkin su ya dawwama ya gyaru yayi kyau duniya da lahira amma fir'auna bai yarda ba wa za taf'alu bidanati su haka masu ba da shawara miyagu duka suke yi duk duniyan nan in ka zagaya haka zaka tar da su bidanati su miyagun masu ba da shawara duka haka za ka tarda su shi yasa kake gani 'yan siyasa in sun tashi za su zaɓi shugaban wato masu ba su shawara sai a zaɓi dottawa mutanen kirki ake ɗauka masu ba hukuma shawara sai ka gan shi na tsatsin mutu. mutumin kirki mai ilimi a addini wanda ya san Allah suke ɗauka yanzu wai an zabe ka mai ba da shawara in ka kalle shi shi ma yana da bukatar shawara <laughs> eh sai a ce shi aka ba shawara bai iya kallon santa fa amma wai shi zai ba da shawara to irin wayannan bidana su so suna nan duk duniyan nan in suka zagaya su suka gurɓata ta duk wani shugaba dukkan garewa sa'in bai samu wa'inda za su taimaka mar ba dole ya kyau bai isa yi mulki shi kadai ba wallahi kuma di yanda kake da kyau in baka samu mataimaka ba dole kai nan a botse kai nan a botse kai nan a botse ba za ka ji daɗi ba ba za ka taɓa jin daɗin mulkin ba don baka da mataimaka. amma idan ka samu mutanen kwarai ko ka yi niyyar za ka yi shirme ba za su barka ba dole ka zama mutumin kirki to amma da ɗana ta so in sun yi yawa da'iman wa abadan duk inda ka same su ko da yaushe har abada in dai akwai su to wuri ba zai yi kyau ba duk lardin da ba su samu shugabanni masu kewaye da suke kewaye da shugaba na ɗaya na kirki ba to in dai lalatattu ne to wannan lardi ya lalace duk tattalin arzikinsa duk ma'adanan da suke da shi a su wallahi 'yan ƙasan ba za su ji daɗin ƙasar ba ba za su ji daɗin arzikin ba afirka da kuke ganinta ta fi ƙasashen turawa arziki mun fi su duk wani abu da ka sani na more rayuwa da sinadarin da za a haɗa a yi kaza a ƙirƙiro kaza a afurka suke samun shi amma ka duba duk da su da yake suna ɗan kwatantawa mutanensu ka duba a gani sai muka dawo mu har yanzu kawai ana nan kamar da saboda mu kawai shugabancin kamar shugabancin ainihin wato gafiyoyi gafiya wacce tafi girma ita tafi jido haka gafiya take babbar ita ne za ta cika baki da yawa ta kai ta ɓoye ta dawo ta kwana tana yi karamar kaɗan-kaɗan ita ma tana danyi da haka har ta girma ita ma ta rika ɗiba da yawa Karshe har a zo kan beraye kansiloli ciyamomi eh, daga gafiya har zuwa ƙasa bera har a zo gangaro a gangaro a samu kiyashi na sauri wani haza alal ko la yattakhidhu albiqanata sahiha don haka ne kake gani shugabanni ba sa masu ba su shawara na gari annasiha waɗanda suke za su yi musu nasiha ba sa daukan irinsu sai dai su ɗauki wanda in sun ɗauke ka za su yi yanda suka ga dama in kai haka kai su ma haka in ka za ka sai a rufe bakinka kawai da gana go sai ga gaba shi kenan an rufe bakin shi eh daga an ji kana kwakwazo a BBC wagagagaga wagagagaga ce ku rabu da shi ku kira shi ku har ku yi mamaki wai yanzu wani ne ya dawo wai ya canja sheka ya koma muguwa eh ya canja sheka wai inna lillahi wa inna yanzu yanzu har ka canja shekaran kai dade jiya jiyan nan kai ne mai fada akan talaka kana cewa wayancan mugaye ne yau har ka koma fatin su to waya aka yi jiya da daddaren me ya faru ne wani irin ringin wayan ka dai <laughs> eh Allah mai karfi ya shiga to Allah ya saukake gaskiya abun akwai matsala in suka ga dai kai din nan ba za ka yarda su yi ba to ba za su ɗauke ka ba sai wanda suka san nasu ne shi yasa kake gani idan kuma suka sauka ba za su yadda wani ya hau ba sai wanda in ya hau sai yanda suka ci don ma kar ka zo a rika ce haba yanzu muka samu to su suka dora ka duk abin da za ka yi sai in sun yadda sai yanda suke so kuma duk abin da ka kwaso sai ka cusa musu kafin ka dauna ka saboda su suka dora ka wannan mugun tsari kenan wa baqa'ul mulki wa salahuhu ah ina muke ne Don haka abinda da ake kiran irin waɗannan shugabanni namu ya kamata wa yi haddiru su yi hattara, min biɗanati su'i daga miyagun masu bada shawara. Kada ka yadda a matsayinka na shugaba bayan ka gane mutum mugu ne kuma ka ɗauko shi ka aje kusa da kai. wai don za ka kare kanka daga shirin shi sai ka ɗauko shi ka ce shi ne mataimakinka ko shi ne mai baka shawara ko shi ne za ka ba wakilci a wuri kaza shi ne zai tsaya maka matsayin a matsayin kai a wuri kaza ɓangare kaza ka nannaɗa irin wa'annan miyagu wai ka ce mulkinka zai yi kyau ba zai yiwu ba ana tsoratar da shugabanni akan irin wannan eh, منيني هم بانغورين تو واصحاب المبادئ الخدامه والافكار almunharifa wa innahum yaqudunahum ila hariya ko ila hawiya ne ya kamata sai suka samu ra ila hawiya akwai wawu ne ko to irin wayannan miyagun mutane masu ba da muguwar shawara ana so ana ainihin yi wa shugabanni kashedi da zama da irinsu da ɗaukar irinsu da naɗa irinsu ba za ka ɗau minista ba sai mugu ba za ka ɗauki wani kwamishina ba sai mugu ministan tsaro mugu ministan cikin gida mugu ministan kaza mugu ministan kaza mugu kaza mugu kaza mugu mugaye duka to mulkin sai ya zama na miyawu sai ku zame wa mutane mayu ba ku ruwar da za ta sake a rayuwarta Allah ya sauƙaƙe to shi yasa yace wa'annan mutane ashabul mabadi waɗannan mutane miyagu ma'abota ainihin abu wanda yake fararre abu wanda yake ɗan yau-yau wanda ci yanzu maganin yanzu waɗanda suke hudama wa'anda suke ƙoƙarin rusa al'amurra wanda suke amfani wal afkar da tunaninsu almun harifa wanda yake karkataccen tunani dukkansu haka suke tunaninsu baya kan santa tunaninsu baya kan daidai tunaninsu kawai yaya za mu yi mu mu ci gaba ya za mu yi mu mu samu wa innahum yaqudunahum ilal hauriya, ƙarshe su tattara su ja su su kai su wutar hauriya. su sun hallaka sun hallakar da shugabanninsu dalilin takaitaccen tunani da shugabannin suke da shi ga mutanen kirki a ƙasa ga sunan wa'inda suke da ƙoƙari wa'inda suka san ya kamata ba za a ɗauke su ba sai a ɗauki miyagu sai a aje a gurabu masu tsoka sannan a ce wai za a samu tattalin arziki ba zai samu ba kura dai saboda tsabar naci da ƙoƙari kai mutumin kirki ne wai ka ce kai ko kura za ka ba kiwon awakinka? Eh to ai ni ne ai shugaba ko to ni kura zan nada ita ce ministan awaki na ƙasa. Allah ya wata ne take shi. <laughs> Eh? eh? Yan zaki kuma zan nada musu mage. Eh? Eh. Kaga ai kaji za su ji daɗi ko shugabansu mage awaki kuma shugabansu kura ba za su ji daɗi ba? babu gada ji daɗi to haka ake naɗi a duniyar yanzu Now? kama hasala min biqanati fir'aun kamar yanda haka ya faru ga wa'inda suke ba fir'auna shawara ba irin abun da ba yi ba an nada sarkin yanka an nada sarkin ainihin wato takunkumi an nada kaza an nada kaza an nada kaza ba abun da ba a nada musu ba icce in kayo sai a ce wannan kan bai yi kyau da gidanka ba kai shi gidan wani sai a tura ka ka kai shi gidan wani bakin ɗe wannan ice mai kyau za ka kai gidanka kai waye eh kai ɗa namiji ko yanka shi ya za a rayuwa wa bani isra'ila ɗa namiji sai a yanka shi ka duba gani ana raya su ne don su yi gini don su yi digin don su yi kaftu don su yi noma don su yi kaza don su yi kaza kawai a samu dai wa'anda suke wahala a ƙasa ana cewa an soke bayi kuma yanzu ake yi haka fir'auna yi yayi tabautar da su yayi ta wahalar da su ba irin nau'in azabar da bai musu ba uzina min ƙaunu. da kafin ka zo ma fa sun azabtar da mu ya Musa haka kuma min di ma jitana bayan ka zo mana ma gashi nan ba su bari ba ku duba dai wa'ancan da suka ce sun yi imani bi rabbi haruna wa musa abunda aka yi musu aka yanyanke musu kafa ta dama da hannun hagu aka yi musu tarnaki aka je aka tsire su a kututture kowa ya zo ya gani masu saba fir'auna ne ga matsayinsu wani ma ya yi ya gani fir'aunanci bai kamata shugaba ya gaji fir'aunanci ba ya kamata ka yi ƙoƙari ka gaji mulki irin na mutanen kirki su annabi sulaimana sun yi mulki su annabi dawo sun yi mulki ya kamata ka tsaya ka ga irin mulkinsu yadda ya cika duniya da adalci tururuwa ana sassauta mata eh amma ka duba ka gani yanzu fir'aunanci sunan ne kawai babu a wasu wurare ga sahabbai da suka yi shugabanci a dubi irin shugabancinsu irin su abubakar siddiq irin su umar ibn al-khattab irin su usman ibn affan irin su Ali ibn Abi Talib har a zo wajen su Umar ibn Abdul Aziz adilan shugabanni ya kamata shugaba ya bincika don ya gane irin su Umar ibn Al-Khattab idan ya zo daukan dan majalisa ko ma'aikaci sai ya samu mahaddaci wanda ya haddace Qur'ani sannan sai a nada shi don an san in yayi kuskure duk ayar da ka jawo masa zai ce eh haka ne in kuma aka zo ana taro kowa zai jawo aya sauran duk sun santa ba dama wani ya ce a'a shi sa duk 'yan sa sai hafizi waɗanda suka san Allah suka san maganar Allah su yake naɗawa sabanin yanzu yanzu tun daga makarantun ake fara saɓawa talakawa sai ka ci makarantar sai a cinye ta sai a ba wani wanda bai iya komi ba sai a ce ai shi dokta ne yana da digiri biyu yana da kaza yana da kaza kuma bai da ilimi duk sai yi. sai a dora shi akan aikin da bai san makamarsa ba yayi takwa ba ne yace kama hasala min bidanati fir'aun kamar yanda haka ya faru game da shugabanni na fir'auna waɗanda suke ba shi shawara a shugabancinsa haisu ai menene auqa'uhu fil halaki ta yanda da haka suka afkar da shi cikin halaka wal bawari da halaka bawar shi ma halaka ne wahalu bainahu wa baina qubulil haqqi suka kanainaye suka dabaibaye suka damalmala masa rayuwa suka hana shi karɓar gaskiyar da annabi Musa da Haruna suka zo masa da ita din shugaba in baya da masu ba shi shawara ba kai saka faɗi gaskiya ya ji ba don sai sun yadda kafin kai je kusa da shi ma balle ya ji magana. haka suka dabaibaye fir'auna suka shiga tsakaninsa da gaskiyar da ta zo masa wa amma ramyuhum iyyahum bitabdili addini ko amma jifan mutanen kwarai da ake yi a ce ai sun canja addini sun zo da wani sabon addinin da kwata-kwata kai ranka ya daɗe kai ma baka irin shi baka irin shi wani irin addini suke so su assasa a kasan nan wanda kai ma baka irin shi to wannan kama kala ta'ala an fir'auna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa game da fir'auna ce inni akhafu an baddila dinakum ina jin tsoron kada su canja muku addininku au an yuzhira fil ardi fasad ko kuma ya bayyana ɓarna a bayan ƙasa bayan ya canja addini to ba mamaki ma su dawo su zama 'yan ta'adda a kwana a tashi su karɓi mulkin yanzu dai gashi duk wani abu da kake sai su ce san ba daidai ba ne addininsu ne daidai to a kwana a tashi ƙarshe sai sun bata kasan nan za su yi ƙoƙari zama 'yan ta'adda su kakkashe mutane su kawo mulkin in ba ka yi wasa ba wata rana baka kan mulkin na kai gari waran yami iyahu bil intiqasi ko hmm. maliki shi yasa sai su rinka jifansu da cewa suna tauye darajar addinin sarki sun raina sarki ba irin addininsa haka suka rika yi wai ba addinin fir'auna su annabi musa ba sa yarda da duk wata ibada da fir'auna ya raba wa ƙasarsa su ba sa irinta sun zo da wata sabuwa kwata-kwata ma ƙoƙari suke wai kowa ya bi wannan a barka a bar addininka a koma a bi Allah shi kadai wanda shi ne na musan nan ka ƙaunihin waya zaraka wa alihataka kamar yadda sun faɗi haka a ƙyale ka a bar allolin da ka kafa wa mutane dokokin da ka aje musu domin su bi su a matsayin kai fahatani mas'alatani hasalata min fir'auna waɗannan matsaloli guda biyu sun faru ga fir'auna fi haƙƙi menene kalimin lahi a haƙƙin annabi Musa kalamullahi shi ne mana kalimullahi Musa alaihi salatu wassalam wa da'awata haka abun ya faru game da abin da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake kiran fir'auna da jama'arsa a kai wata hadirihi linnasi min kubuliha da kuma ainihin tsawatarwa min ƙubuliha daga ainihin karɓarta. Ko da yaushe za ka gana ta tsawatar da mutane, kada ku yarda da abin da Musa yake faɗi, kada ku yarda da abin da suke faɗi, kar ku karɓi abin da suka zo da shi, kar ku bar abin da kuka tar da iyayenku a kai, kar ku yarda ku bar abin da shugabanninku suke kai. Wannan shi ne abin da ake ta fama. wata zaharuhu suka bayyana hakan a fili bi mazaharin nasihe lirra'iya haka ne kuwa? ko lirra'iya suka zo suka ainihin fito da abun fili irin yanda mutumin da yake so ya yi wa wa'anda su yake shugabanta nasiha sai ya sa su a gaba yana kwatanta musu tamkar mai tausayinsu tamkar mai musu nasiha a matsayinsa na mai kula da su Ja’ahu an ɗariƙatin nasiha sai ya bullo musu ta hanyar nasiha wai shi fa nasiha yake musu yanzu shi fa tausayinsu yake ji shi fa tsoro yake yi kar a bata su shi ma yana ƙoƙari a kansu don kar a lalata musu addini kar a ɓata musu ƙa'idar da suka gada iyaye da kakanni shaidan ma haka ya cewa annabi adam ko inni lakuma laminan hina. haka ake yi ana so a ɓadda mutum sai a fito masa ta hanyar nasiha abinda muke nake gaya muku kun ganni nan ba karatu na ba amma duk abin da za ku yi kar ku yadda ku bar abin da kuka tarda iyayenku a kai yauwa don abin da mun gada mun ga yanzu ku yanzu kawai kuka sani wannan abu da kuka tarda mu a kansa babu yanda za a yi a ce duk manyan garin nan ba akan daidai suke ba sai ku yanzu dattijo fa mai ilimin bogi shi ne yake wa'azi yana nasiha ya tara yaya zai hallaka su Allah ya sauke wai wani ne yana zaune ikon sai ga yaronsa ya dawo da da leda da wani abu a ciki ce zo zo zo zo zo zo zo me ne anan sai ya ce littattafai ne na ne ya ce a karatu na je makaranta ya ce to zo zauna zo kai hatara karance-karancen nan fa in kai wasa wallahi za ka halaka karance-karancen nan ba wai banza ka gamo mun zauna ba mu san da makarantun ba ne ai mun san da makarantun muka zauna ba ma zuwa kai kafi mu hankali eh eh kafi ni hankali ne ai na san da makarantun naki ka ganni a zaune a nan akwai ai abin da ya sa ƙi zuwa ai wallahi kai kai wallahi babu maka so an wai fada yake wa ɗansa kul ya yi hattara karance-karancen nan zai hallaka shi shi a ai baya yi don kare halaka ya fada wai nasiha za a yi wa mutum da jahilci wai a ce zauna da jahilci shi ne tsira ina aka taɓa yin wannan ko a duniya aka ce ka zauna jahili za ka tsira ne duniya dai eh? ba sai ka je ka yi fitsari kusa da nauyin ke ba wallahi kuma eh aban kashi sai <laughs> ka je ka yi fitsari a gunda aka ce ba a fitsari a nan sosai lokacin mun je onasha onasha can kasashen ibo akwai wa'insu 'yan iska haka kawai sai su tare daidai inda onya hausa suke bi sai su mutum ya samu ɗan kwalinsa kawai sai ya rubuta ba a fitsari mm. daidai inda ake fitsari kuma sai su koma sai su buga sai ka zo kawai ka tsuguna sai su zo su kewaye ka to sai ka biya da katakai sai ka biya yan iska ne haka kawai dole ka kuma in ka ce babu su caje ka ko lokacin irin yar sile biyar ɗin nan ta takarda ko ita suka samu kuma za su an gaje ka su mammare ka su ce tabi suna turanci to in ka dan sani in ka ga yan kwalaye kwalayen nan nasu to ba za sai kai hattara sai ka kauce don kawai su haka suke yi sun bi mutane kawai ya ga dama in ka yi kaki ka tofar a lokacin wallahi ya rike ka kawai ya ce wa ya ce maka ana tofar da kaki ana kaki a wannan lokacin fa ya ga dama sai ka masa yankan farce ka gama sai ce don me ka ji ciwo nan gashi yana zafi ka yi zurfi sai mare ka waye ce tabi shi kenan kuma eh kuma ya toba wa mutum yawo ba zai biya ka ba kuma ya toba ma yawo wai ya kago maka wai ka ji ciwo kuma ba jini wai ayi yaya yi zurfi yanzu yana zafi ashe ka san baka iya ba dama ka zo ka ce za ka yi Allah ya zaune ina muke na haka kuma za su gullo musu ta hanyar nasihar cewa wai mutum ya kiyaye addininsa ban ga wajen ba kafin a zo aya ne wal muhafazatu ala addini sai su rinka nuna ai su ƙoƙari suke yi su kiyaye wa mutane addinin su don su dora ku akan addinin gaskiya kaga kai sai ka yarda sai a nuna maka kamar yanzu din so ake ka dawo ka yi addini na gaskiya shi yasa ake hana ka wancan wal muhafazatu ala salahil ardi sannan ka yi kokari duk abinda da zaka yi ka gyara ka zama mai gyara a bayan ƙasa ka zama mutumin kirki kar ka zamanto mai ta'addanci a bayan ƙasa mai barna kaga hankalinka sai ya kama kuma coge ne shine babban dan ta'adda a duniya tunda ya fara da addinin sana asali ya rusa sannan kuma ba abin da yake sai yi wa ƙasarsa zagon ƙasa sai ha'intar dukiyar ƙasa yake yana ta ɗiba abin da mutane ɗari za su ci su rayu da su da iyalansu sai ya kwashe shi kaɗai sai ɗebe shi kaɗai hasili ma ba ɓarnar da tafi muni kamar ɓarnar da ake yi yanzu mutum sai ya je ya ƙare rayuwarsa ya gama cutar da mutane ya kwashe abin da ya kwashe na dukiyar ƙasa sai ya dawo kuma ya bi gonakin da kuke nomawa sai ya tattara gonar mutum ɗari sai ya kewaye da waya a ce kusan inda kuka yi eh, ko dai ya ce dama asali na kakansa ne ina ka samu kaka mai noma jejin nan duka yaushe ya sare nan ko kuma sai ya yi ga takardu dole talaka he zare fartanya sai tafi in kace zaka yi taurin kai ma baka isa ba don baka isa ka ja da hukuma ba kaga na farko a can da dukiyar ku ya tattare yanzu kuma ya dawo ya biyo ku jejin da kuke dan nomawa kuna karta kuna cin abinci shi ma ya tsaye sai ya kewaye shi kawai ya aji duniya ina za a je ne bayan yanzu shekaran ka 60 ka zo ka kewaye inda mutane sama da sittin suke cin abinci ka aje kai kadai eh sai kaga kuma filin ya shekara ba a shifka koya kuwa ba a wurin waɗansu suna nan sun rasa wurin noma wannan irin gyaran fa kenan da suke cawo su ne masu gyara a bayan ƙasa ina ɗan ta'adda ya fi wannan mai hana mutane inda za su ci abinci eh? mutane nawa ne ake tada su daga larbin su? an raba makiyaya da dajin da za su yi kiwo an raba talakawa da dajin da za su yi noma an handa ne tas sai a ware kuɗi don a yi talakawa ainihin biyoji a musu bofuloli sai su kai a gonakinsu sai su yi su je su yi a gidajensu su ɗora tanka katuwa a sama gefe ɗaya zafi gefe ɗaya sanyi talaka kuma yana nan yana shan ruwan tafki kullum in ka je asibiti za ka ga talakawa ne coros a wurin kudin da ake warewa asibitocin ma ba a yi aikin ba a yi jandareton da za a tada in an ɗauke wuta a yi wa talaka tiyata sai in an ce ka siyo mai ka siyo mai kuma duk wata sai an fudda kudin janareton nan da mansa a rubuce amma dai gashi nan cikin matsala baka samu ruwan sha mai kyau ba yaushe ka samu lafiya kowa yanzu da ka kaje a ce typhoid da malaria ulcer typhoid malaria ulcer typhoid malaria ku rika shan ruwa mai kyau a ina ruwan yake to hmm wai ku rika shan ruwa mai kyau yaushe zaka ɗebi ruwa a rijiya ka kafa kanka ka sha hmm? wani da ya je sai aka ɗauko wani irin abu da ake sawa sai aka nuna masa irin ruwan rijiya da ya duba sai ya ga wasu abubuwa nyama nyama nyama nyama nyama nyama sai aka cire wannan gila in sai aka ce to duba ya duba ya ga ruwa gare yace to wayannan abubuwan suna ciki baka ganin su haka kake sha yace ashe Allah yana son mu ashe so ake akakkashe mu Allah ne kawai yake raya sai mu shanye su sai su mutu mu din muna za a ga mutum yana noma ba akan kunya sai ya duka kawai tsutsutsu ya sha kuma ya tashi yi eh. sannan kuma ɗauke shi ɗan banga ya zo ya yi gadin ƙofar gidan mai shan faro Lafiyar kalau Allah to abubuwan sun yi yawa wallahi zalincin yi wa talaka yawa zalincin yi wa talaka yawa wallahi ya kamata yanzu a ce Najeriya kam wallahi an daina shan ruwan rijiya arzikin da muke da shi amma a ce sai wani da wani kawai suke shan ruwa garari ya gare talaka kam har yanzu shi ba zai samu shan wannan ba yanzu ka je kasashen da aka ci gaba kamar Saudiya ba ruwan da kowa yake sha shi kowa yake sha ruwan da talaka yake sha shi shugaban kasa yake sha eh. a Saudiya ko ina shi ne zaka saya sannan kuma in ma famfon ne garau ne gashi nan ba za ka ga inda za ka je ka samu gurbataccen ruwa ce shine abin sha su ruwan ma babu na leda ballantana ba za a gan a leda fiya wata ba sai dai a gora ko'ina gashi nan kuma arziki a Najeriya yana nan jibke muna da ma'adanai a arewacin ƙasanmu nan kullum suna faɗa akwai mai akwai mai shekara da shekaru har yanzu wai ba a samu kuɗin da za a tono shi ba eh kuɗaɗen da ake samu da wancan ɗin karasa ya ake da su har yanzu fa muku duba ku gani wayoyin lantarki kusa da wuyanka kana wucewa eh wayan lantarki sai ka duka ka wuce ya gamata ce Najeriya kam ya an kai matsayin da ba za a ga waya ba kuma hakan ma sai kaga kikir kikir da katon tsani dogo wai za a yanke ina muke yace aw an yuzhira fil ardi fasad ko kuma idan kuka yi wasa wayannan za su kawo barna a bayan ƙasa kaji fa wa'inda suke mana wannan wai su ne masu gyara mu talakkan da muke fama da kyar da tsohon su zukin ka kikir kikir kikir kikir za ka gona wai a tare ka sai a tare ka kacar kacar kacar kacar wani lokaci yayi jakin yayi jakin haka ka tsaya ka dan caccaka ka goge hulo wai haka ma an ga dama a tsare ka sai ka ɗari biyar. wai kai mai barna ne a bayan ƙasa wa an yuzhira fil ardi fasad kama qala atba'uhu kamar yadda mabiya fir'aunu suke faɗi atazaru Musa yanzu haka zaka kyale Musa wa qaumahu da mutanensa li yufsidu fil don su bata a ƙasar nan haka za a kyale annabi Musa da annabi Haruna su yi tabarna a bayan ƙasa. A zahiri dai san dai annabi Musa dai ba mabarnaci ba ne, annabi Haruna ba mabarnaci ba ne, amma wai shine mabarnaci, fir'auna shine mai gyara. Eh, wai su hamana su ne mutanen kirki masu gyara. Allah ya sauke sammul muslihina bil mufsidina sai suka ambaci masu gyaran wai su ne mabarnata wal fasadu indahum ko wal fasadu indahum huwa tauhid su barna a wajen su shine tauhid in dai kace tauhidi to kai ka kawo barna barna a wajen su shine tauhidi wal fasadu indahum huwa tauhid wa ifradullahi bil ibadati da kadaita Allah da bauta to shine fa barna a gunsu su Salahu huwa shirku gyara kuma a gurin su shine shirka da zalunci li'anna al-quluba domin zukata idza fasadat idan suka ɓaci ra'atil haqqa batilan sai su rika ganin gaskiya ita ce barna wal batilu haqqan sai su rika ganin barnar ita ce gaskiya wa man huwa allazi yubaddilu din wane ne kuke gani yake bata addini wa yuzhiru fil ardi fasad yake kawo barna a bayan ƙasa innahu fir'auna fir'auna ne amma a lokacin suka suka ce fir'auna shine mai gyara wa yake gyara annabi Musa suka ce wai shine mai barna allazi baddala dinat tauhid don fir'auna shi ya canja addinin tauhidi zuwa ga shirka bil kufri wa shirki ya dora mutane akan kafirci ya dora su akan shirka amma wai duk da haka wai shine mai gyara amma Musa alaihi salatu wassalam amma annabi Musa alaihi salatu wassalam fa innahu yad'u ila ad-din shi fa ya zo yana kiran mutane ne zuwa ga addini as-sahih wanda yake ingantaccen addini allazi khalaqa Allahu al-khalqa min ajali wanda dalilin wannan addinin ne na kadaita Allah tauhidi aka halicci kowa wallazi huwa salahun fil ardi wanda kuma hakan shine zai kawo gyara a bayan ƙasa li'anna al domin ƙasa la tuslihu ba ta gyaruwa illa bi ibadatillahi wahdahu sai in an komo ana bautawa Allah shi kadai in dai ana so ƙasa ta yi kyau to a koma a kadai ta Allah a bautawa Allah shi kadai to amma yanzu ku duba ku gani kafuran shirka wasu da suke iddi'a'in musuluncin ma shirka to ina za a samu kwanciyar hankali da natsuwa da zaman lafiya fa innahu fasadun fil ardi domin shirka da kafurci fasadun fil ardi wal kufru fasadun fil ardi don kafurci barna ce a bayan kasa wal ma'asi fasadun fil ardi sabon Allah ma barna ce a bayan kasa ya kamata shugabanni su yi kokari su ga an daina shirka an daina bid'a an daina sabawa Allah a dawo a tsaye da tauhidi a tsaye da sunna a tabbatar da gaskiya a cikin talakawa to sai kaga an samu zaman lafiya duk ku duba ku gani yanzu wanda yake shaye-shaye yana iskancinsa yanda ya ga dama ya fi mutunci akan mutumin kirki a wani wuri a wani wuri sai kaga ana farautar ka ga dan iska can yana shaye-shayensa a goge a ce shegen kaya kawai shi ba ruwansu da shi shi kan ba komi hmm. Allah ya to matsalar dai mun dakira ta da kyar sai matsala ta 78 ko 68 ke insha Allah Allah ce ke mu dare Allah ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya gafarta Allah ce mu da ainihin koyi da abin da ake karantar da mu a cikin wa'annan littattafai namu na addinin musulunci wallahi idan muna bin ka'idodin nan da ake karantawa za ka ga an zauna lafiya sai ka ga muna girmama shugabanninmu shugabanninmu suna tausaya mana muna kiyaye haƙƙoƙi tsakaninmu ko da kayanka ya faɗi ba mai ɗauka da niyyar ya ci ballantana ya buɗe jihunka ya sace balle ya fasa shagonka ya sace balle ya same ka ya buge duka wannan da ba za a samu ba sai kaga an zauna lafiya in har ana bin Allah ana bin addinin Allah ba za a zalunci juna ba to amma idan aka samu akasin haka to zai yi wuya a zauna lafiya Allah taimake mu Allah shiryar mana da shugabannin mu Allah ubangiji ya taimake mu da shugabanni na gari, Allah ka sa musu tausayi da imani ka taimaka musu wajen jagoranci Allah ka tsare su ka dora su akan daidai Allah muna roƙonka duk wanda kuma ba mai gyaruwa bane Allah ka gaggauta canja mana shi ya Allah Allah muna roƙonka ka gaggauta mana canjinsa Allah muna roƙonka wannan gari namu na son ka naɗa mana sarki mana garci Allah ka naɗa mana sarki mana garci Allah ka naɗa mana sarki mana garci wanda zai zo mu zauna tare da shi akan tauhidi da kiyaye sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ba zai yi ba ya zama na ba zai hana masu yi ba ko da ba zai yi ba ya zama ba zai yi zalunci a cikin shugabancinsa ba to sai Allah ya tsare masa shugabancinsa amma ba za ka yi ba kuma za ka hana to zai yi wahala kuma kai din ka dore da cikakken lafiya da cikakken aminci da dawwamammen mulki zai yi wahala Allah ubangiji ya taimake mu da shugabanni na gari Allah ka taimaka mana wannan jiha tamu da wannan ƙasa tamu da duniyar musulunci mu gaba ɗaya Allah ya daidaita tafiyar mu da mu da iyalanmu Allah ka daidaita tafiyarmu mu da mu da abokanan zaman mu Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka ka nuna wa duk wanda bai fahimci addinin musulunci ba ka fahimtar da shi shine addinin gaskiya domin ya zo mu bauta maka tare ya Allah dama dukkan mu ka halice mu ne don mu bauta maka kai kadai Allah ubangiji muna roƙonka ka shiryar da abokan zaman mu mu dawwama tare cikin tauhidinka da bin sunnar annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taimaka wa musulmai a duk inda suke suke cikin matsala Allah ka sama musu mafuta Allah ka sama musu mafuta wanda bai fahimci annabinka ba bai gane manzancin manzonka ba bai fahimci sunnar annabinka ba Allah ka fahimtar da shi idan kuma baka kaddaro masa haka ba Allah ubangiji ka santa mu da shi da sharrinsa Allah muna roƙonka ya Allah ƴan kasuwarmu Allah ka taimaka musu Allah ka ainihin buɗa musu ka sa albarka a cikin kasuwancinsu makiyayanmu ka sa albarka a kiwonsu manomanmu ka sa albarka a nomansu wayanda suke da sana'o'in hannu mazanmu da matanmu Allah ka taimaka musu ka sa albarka a sana'o'insu wayanda ba su da madafa kuma Allah ka sama musu wayanda kuma suke fama a cikin sana'arsu suna fama da kyar Allah ka taimaka musu ka buɗa musu ka yassare musu wayanda suke cikin ƙiƙiƙaƙa a cikin halin da ake ciki yanzu Allah ubangiji ka taimaka musu Allah ka yassare musu Allah ka taimaka musu abinda za su ciyar da iyalansu Allah ka sauƙaƙa musu Allah ka sauƙaƙa musu marasa lafiyar mu Allah ka taimake su da dawwammamin lafiya cikin imani idan kuma ka kaddaro musu hakan don kankare wayansu zunubai Allah ka ba su haƙuri da juriya da fahimtar wannan abin da ka ɗora musu domin su karɓi kaddara Allah mun tinkare ka da mu na duniya da lahira Allah akwai bayin Allah da Allah ya musu rasuwa a ko'ina suke a duniya muna addu'a Allah ka gafarta musu musamman akwai yaron da Allah ya masa cikawa makwabcin wannan masallaci ranar alhamis ɗin nan da ta wuce muna fatan Allah Ubangiji ya bai wa iyayensa haƙuri da kuma ladan wannan rashi Allah Ubangiji ya sa ɗa ne da zai amfane su ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki muna roƙonka sauran 'ya'yanmu kuma ka shiryar mana wayanda suka rasu kuma Allah Ubangiji ka ƙaddara musu zamowa tare da mu a cikin gidan aljanna mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa wa sallama salati bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله batun walimar da za a yi gobe in sha Allahu a gidan Alhaji Muhammad Musa a Fasalaban tana nan da safi kuma akwai ɗaurin aure a gidan nashi